Bismillahirrahmanirrahim. Rayuwar Rehana, babi na bakwai. Sai da suka tabbatar babu ko ɗaya sannan suka gyara mata gashin. Ba ta da wata suma mai yawa, sumarta ba ta fi a kama da riban ba, mai ƙarfi sosai ta asalin Kanawa. Daga nan shagon walkiya ta shiga ta yi mata sayayyar kayan sanyawa masu kyau da tsada. Dogayen riguna ne sai siket da riga. A tamfa da las kuma ta ba da ɗinki a inda ake wasu abida. Ba su shigo gida ba sai bayan azahar. da su Abida sun dawo har sun yi wanka. Sai yanzu Rahane ta ga wanda yake kawo abinci aza a tebur. Wani kabila ne sanye da riga fes da shi kamar ma'aikaci. Ta ji Aziza na ce masa Yohan. Da gudu Jawahir ta rungumo ta ta zama ɗan kwalinta ta ce Raihana kin yi kyau. Yau tun da na je makaranta nake tunaninki. Don Allah mami a kai Raiha mu. Mami ta ce, ku wuce ku ci abinci ko sai Malam Umar ya zo yana jiran ku. Jawahir ta maƙale hannun Rahana suka zauna tare. Ta ce, in ce ko kin cire yat ɗin sanda za a yi wankin kan. Ta ce, ina eh, cire. Abida sai cin magani take ta yi tsaki ta ɗebi abin da za ta iya ci ta yi ɗaki. Don ba za ta iya cin abinci gaban wannan ƙazamar yarinyar ba. Aziza cinyar Rahana ta ɗare tana ta alifin ba'un da ABCD tana da son mutane. Haushi bai kashe Abida ba sai da ta ga an ƙaro musu gado. wato na rahane ta zauna tana ta huci da ta tuna kashedin babanta kuma sai ta fashe da kuka dan ta lura ba yadda za ta yi kuma da gaske tare dadi ke nufin za su yi rayuwa karfe hudu daidai malam umar ya zo yana koyar da su kira'a ne da tajwid sannan su yi lasin a boko idan yana kwararo kira'a sai ka ce ahmad suleiman haka idan yana baiwa kowanne harafin alkur'ani hukuncinsa kamar marigayi malam datta ahmad galadanci allah ya yi masa rahama Rahana na zaune gefe tana sauraron wannan malamin. Ta ce a ranta ashe mu a allo shirme muke yi. Ya ja aya ya kuma nuna Abida da ya lura hankalinta baya tare da ita. Tana ta wa Rahana tsinke ya ce Abida wani hukunci ne da wannan ta'arif. Ta zabura ta ce ye na'am. Ya sake maimaitawa ta yi Ya kuwa daddage ya tsula mata daurinar da ke hannunsa. Bulalar ta shige ta sosai ta zabura ta sa kuka. ya ce ko ki rufe man baki ko in ƙara shauɗa miki. Ta toshe bakin da ƙarfi tana kuka. Ya ce tun ɗazu ina lura da ke babu karatun da kike sai tsokana. Ko to sayan yarinyar nan ba kya ji dubi raunin da ke jikinta amma kike son huda mata jiki. Da mamaki Jawahir ta dubi Abuda don da hankalinta baya kansu. Ya ci gaba da cewa to zan gaya wa dakta don ke na lura fitinanniya ce. Tana kuka ta ce don Allah malam ka yi haƙuri kada ka faɗa wa dadi na daina. ya ce to kin yi na ƙarshe, da haka karatun ya tashi. Haka Rahane yake ta haƙuri da Abida, kullum da nau'in wulaƙancin da za ta yi mata, amma ko cire kai ba ta yi balle ta dube ta. A kwanaki talatin da suka biyo bayan Rahane ta ware sumul, duk ciwukan jikinta sun ƙame sai tabo. Ta yi haske amma ba mai yawa ba. Rahane ba kyakkyawa ba ce amma halayenta masu kyau ne. Sai suka sayo mata kyan a idaniyar jama'ar da ta samu kanta a cikinsu. Mami ta sha gwada Rahane ta fannoni da dama amma ba ta same ta da wani hali mara kyau ba. Akwai sanda za ta ƙirga kuɗi ta aje a gefen gadonta ta kira rahana ta ce ta ɗauko mata wani abun. Ta dawo ta kirga ƙirga ta daidai take samun su. An yi haka ba sau ɗaya ba. Kuma babban abin da ke burge ta da rahanan shine rashin son ta da rashin son hayaniya wadatar zuci. Sannan duk da kasancewarta ba ƙauya to ba ta fiya fiddo ƙauyancinta ba. Ga hidima da Aziza kamar ƙanwarta ta jini. Sun shaƙu sosai an ce mai ɗawawa. To hakan ce ta faru da Mamin. Ta kai ta kawo har barci Rahane da Aziza a gado ɗaya suke yi. Abida bata fasa halinta ba sai dai in dadi na gida ko Jawahir ta buɗe mata wuta. Ƙofar Rahane ta ce mata. Ita har ta saba ma da rashin mutuncin Abida. Ina wuta Abida ta saka Rahane. Ranar da ta ganta shirye cikin yunifom irin nasu direba zai kai su makaranta. Rahane aji hudu aka sanya ta da aka yi mata gwaji. Abida da Jawahir na aji biyar. Dakta da kansa ya kai ta, eh mata komai na zama cikakkiyar ɗalibar Darul Arqam. Sai dai Allah ya biya shi. Sannu sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a zo ba. Rahana ta samu kanta a sabuwar makarantar addinin Musulunci ta Darul Arqam da ke cikin tsohuwar jami'ar Bayero. Babu laifi tana fahimtar karatun. Sai dai abin ya zo mata da tsauri ƙwarai. A hakan dai ake ƙuƙƙullawa don Malam Umar yana taimaka mata sosai. musamman da yake ya lura tana da sha'awar karatun. Fahimta ce sai a hankali, musamman idan aka yi la'akari da inda ta faro karatun nata. A haka suka samu hutun ƙarshen zango suka yi jarabawa. Kamar koyaushe, 'ya'yan Dakta ta kai sun ɗauko na ɗaiɗaya a ajujuwansu, har Aziza. Rahana ce ta ɗauko na ashirin cikin su arba'in. Abida ta yi ta sheƙa mata dariya a mota. Sai dai kamar yadda ta zata Dadi zai yi fushi da Rahane ba ta ga hakan ba. Ya yaba mata. ya kuma ƙara mata ƙarfin gwiwa. Sanda Malam Umar ma ya ba su hutu, dakta ya shirya musu tafiya ta kai don ziyarar dangi. Kuma Raihana ta ga mahaifinta za su yi kwana biyu wato Asabar da Lahadi. Ibrahim ke jan motar wanda ta ji ƙannan shi na kiran shi ya himu. wato an yanke farkon sunan an kira shi da ƙarshe. Raihana ta rasa irin ƙiyayyar da wannan ɗan tahaliki ke gwada mata. Bai taɓa yi mata magana ba, haka bai taɓa ɗaga ido ya kalle ta ba. duk da ta lura rashin son magana halinsa ne, amma ai yana amsa gaisuwar ƙannensa, wani lokacin har yana ɗaukar Aziza su fita harabar gidan, amma ita bai ɗaga ido ya kalle ta, duk da dai bai fiye zaman gida ba yana hattama karatunsa. A cikin motar ana ta hira, Raihana da Ibrahim ne kaɗai ba sa magana. Dadi ya ce a ransa, duk halinsu ɗaya, ana sallar azahar suka shiga takai, kai tsaye gidan hakimi suka zarce. Uwar gidan Hakimi Hajiya Karima mace ce mai kirkin gaske, kuma ita ce uwar ɗakin Dr. Asma'u. Tana da yara tara duk mata, duk ta aurar da su sai autar ta Nabila, wadda ta masifar son Ibrahim. Duk sanda suka zo ta kai ita ce ke kula da al'amarinsa. Sai dai shi ɗin har yanzu babu wanda ya san inda ya sa gaba a kanta, tunda har yana kula ta. Suna shiri sosai in sun je gidansu can Kano ko sun zo ta kai, kuma suna waya sau tari. duk da shi ba kowane lokaci yake harkar wayar nan mara kan gado ba a kwana ana yin ta a wani ana yin ta babu sallah babu salati babu amfana wa kai komai amma ko salatin annabi ba kowannen mu ke yi kullum ba ko da a cikin tarbi ne amma waya ita ce rayuwar al'umma a yanzu idan ya kashe waya sai rik'en yake buɗe ta rik'en ɗin ma idan baya komai kowa da ke tare da shi ya san haka sai hajiya indo ita ce uwar 'yan mazan gidan mai bi mata sa'adiya ta rasu wajen haihuwa sai ta ɗauki 'yar ta riƙe tun da dama ita duk 'ya'yanta maza ne sunanta Hibba sa'ar Nabila ce ita kuma ita ce ake wa Khalifa kamu da ita da Nabila duk suna karatu a Canadian University of Dubai yanzu ma sun zo hutu ne sai amaryar hakimi da ya aura bayan mutuwar Sadiya Innaliba tana da yara biyar maza da mata Hajiya Karima ta dubi Rahana da ke zaune gefen mami ita da Aziza da yake su Jawahir duk sun fice cikin sa'anninsu. Ta ce, ina kika samo ɗaya mai natsuwa haka ko mai renon Aziza ce? Ta ce, a 'yar amana ce dakta ya bani. Hajiya Karima ta sake juyawa tana kallon Rahana ta ce, to ko ita ce na ji Nabila na labarin. Dakta ya tafi da ita daga nan takan. Babanta kuma na nan tare da mu. Ta ce, ita ce. Tana lallatsa wayarta. Hajiya Karima ta ce, Allah sarki, aiko ko na ji mai martaba yana yabon babanta. Ya ce dattijon ƙwarai ne yana kula da Barga yadda ya kamata. Dawakansa sun ƙara lafiya da girma sannan kullum fes suke. Wajen su fes kuma baya karɓar ko taro in ba ihsanin kansa ya masa ba. No interest ga hirar, dakta ta ce, Allah sarki. Ita ma Rehana ba ruwanta. Wata baiwar Hajiya Karima ta shigo ta umarce ta da ta raka Rahana wajen mahaifinta. Ta kama hannunta suka fita, Aziza ta liƙe mata sai ta bi ta. Mami ta ce, ɗauke ta ku je. ta kuwa sunguma Aziza a bayanta suka tafi. Mahaifinta ta fara yin tozali da shi durƙushe gaban wani ƙosasshen doki yana rage masa kofato. A gefe Ibrahim ne ke shafa gashin wata godiya sabuwar haihuwa. Ga yadda ya mai da hankalinsa a kan dawakan za ka fahimci yana son su. Da gudu ta ƙarasa ta zube gaban babanta tana dariya. Ibrahim ya kallo su ta gefen ido sai suka bashi tausayi. Su waɗannan wato ba su da kowa sai junansu. amma wai shi ne yake jin haushi don mahaifinsa ya taimake su. Ya manta cewa duk wanda ya taimaki ɗan uwansa musulmi shi ma Allah zai taimake shi. Shi ya sa mahaifinsa kullum cikin nasara yake saboda taimakon da yake yi wa al'umma. Balle maraya da Allah da kansa ya ce a taimake su. Yana kallon su su bakin shi ya ƙi rufuwa. Ta ce, Baba, kai ne kai kyau haka, shi ma ya ce, ce, sai suka sa dariya. Ta ce, Allah, Baba, in a hanya na ganka ba zan gane ka ba. ya ce ni ɗin kuma fa kin canza gaba ɗaya Rahane. Sai mu gode Allah Baba, su ma mu gode musu, mu ci gaba da zama da su cikin amana. Allah ya ji kan iya. Sai ta sa haɓar zaninta ta share idonta. Shi ma ƙoƙarin mai da ƙwallar idanuwansa yake ya ce amin ya Allah. rahanaki ya yafe ni kan tursasawar da na kan cewa sai kin auri Ado. Shi ne silar da iya tarsa ranta don ta tserar da ke daga wulaƙantacciyar rayuwa. Wallahi ni ma kaina a lokacin ban san dalilin da ya sa nake tsoron Ado ba. Sai yanzu na gane ba haka ya bar ni ba to Allah ya fi shi. Ta ce kada ka ce kai ne silar rasuwar iya baba ta ne ya yi. Ko tana ɗakin ɗakinta ajalinta ya zo, dole ta tafi. Baba dakta ya ce duk sanda muke tuna ta addu'a za mu yi mata suratul mulki. san da ikhlas shi ne soyayya ta gaskiya da za mu yi mata. Ya ce ikon Allah rahani har ilimi kin ƙara da hankali. Ta ce, ai baba makaranta muke zuwa safe da yamma da dare ma su baba dakta na koya mana. Ya ce, alherin Allah ya tabbata a gare su. Himu ya bar wurin don ba su gan shi ba, kuma baya so su gan shi. A sauro na biyu suka ci karo da Nabila ta haɗo abincinsa a cikin kwandon kayan abinci. Ta ce, ya Himu ina ka shiga ne gashi ina ta kiran ka ya ƙi shiga. A takaice ya ce, ina barga. Suka juya cikin gidan tare. Yana zaune ya miƙe dogayen ƙafafuwansa a kan tattausan kilishin da suke zaune. Nabila na faman zuba mishi jalof ɗin kuskus wadda ta ji kayan lambu. A gefe cikin ɗan tangaran farfesun hanta ne ta ɗiba a cokali ta kai bakinsa. Ya murmushi ya karɓi cokalin daga hannunta yana ci suna 'yar hira. Sai dai duk rabi Nabila ce ke yin hirar. Tana ba shi labarin rayuwar makarantarsu. Sama-sama yake sauraron ta. Wani abu daban yake son sani kan Rihanna da babanta. Kaɗan ya ci ya cika ruwa a tambulan ya sha ya miƙe yana laliban makullansa a aljihunsa ya ce, I'm coming Nabila. Ibrahim Mansur Himo ko IM kamar yadda ƙannensa da abokansa ke kiransa. Bai da shiga shara ba shanu balle abin da bai shafe shi ba. Amma a yau haka nan ya samu kansa da sansanin asali da tushen su Rihanna. Da rayuwarsa ta baya abinki da ƙaramin gari. kowa ya san kowa, don haka bai sha wuyar samun tarihin su Rehana ba. An gaya mashi uwarta ta rasu tun lokacin haihuwarta, kakarta da suka yi hatsari tare ita ta rene ta. Har makarantar su Rahane ya je ya binciko takardunta, malamansu sun shaide ta wajen ƙoƙari da son karatu. Sai ya ji hankalinsa ya kwanta da rayuwarta tare da su, sai dai ko a fuska bai nuna wa Baba Dakta komai ba. Malam Rashid ya samu kyakkyawar shaida daga bakin maƙwabtansa. amma a da sam hankalinsa bai kwanta da zaman yarinyar tare da su ba saboda halin rayuwa da butulci irin na ɗan adam. Sai kuma yake tambayar kansa, she me yasa ya damu kansa da yarinyar? Damuwa irin wanda bai taɓa yi a kan kowa ba. Ya tattara zancen ya watsar ya shiga sabgoginsa. Da yammacin ranar yana barga tare da ƙaninsa Sha'aban ɗan Hakimi in ingarmar doki ya zaɓa. Sarkin dawaki ya aza masa sirɗi suka ɗane suka nufi 'yar shaƙatawa bayan gari. Suna tafe hira suke jefi-jefi kan sabbin gine-ginen zamani da Hakimi ke yi a cikin garin da ginin gidan saukar baƙi mai ɗauke da bukkokin zamani, inda Turawa ke sauka idan sun kawo ziyara. To saurare, bari mu dakata a nan.